ummul mumini na aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda ta lissafa wasu abubuwa guda biyar ta ce suna daga cikin ilimin gaibi babu wanda ya san su face allah daga ciki ta kawo babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa face allah to yau kuma gashi sai a zo a auna a gano abin da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace ne ko kuma idan an haife shi a gan shi a haka tabbas idan an yi awon daidai ba a samu kuskure ciki ba idan aka haife shi sun ce tawaye ne sai haga tawaye ne wani sai ya fara tunanin kai hadisan nan fa ba daidai suke ba wani kuma sai ciya a kai binciken da suke haramun ne suke to idan ka haɗa al'amarin sai ka tarar da cewa hadisi abin da yake magana daban bincike kuma abin da suke yi daban hadisi ya ce babu wanda ya san abin da ke cikin ciki in ba Allah ba to amma ai kai ma ka san mutum ne ke cikin cikin ko ko idan ka ta ɗauki ciki kana tsammanin ta hikari kuma ka san namiji ne ko mace tsakanin namiji ko mace ko bisa garin jayarwar zato sai dai kana da ilimi na yaƙini to shine malamai suka ce ba wai ana nufin babu wanda ke iya kirda don abin da ke cikin ciki ba sai dai babu wanda ke da yaƙinin menene domin Allah na iya canza shi a duk lokacin da ya so Bangaren malamai suka ce ba ma haka ba a ɗayan fassaran abin da ake nufi da babu wanda ya san abin da ke cikin ciki sai Allah babu wanda ya kewaye shi da ilimi ka san mace ne ko kuma ka san namiji ne ko ka san tawaye ne to ka san da za su mutu ka san masu arziki ne ko kuma talakawa ne ka san musulmi ne ko kafurai, ka san 'yan ta'adda ne ko ko mutanen kirki sai an haifa sai a je gidan wani babban fafaroma a haifi limami a koma gidan wani babban limami a haifi fafaroma ko ba saba haka ba don haka baka san ko menene ba to shi kuma Allah ya san mace ne ko namiji ya san mai arziki ne ko matsiyaci ya san musulmi ne ko kafuri ya san ran da zai mutu ya san makomatai ya san yawan abin da zai ci a duniya ya san komai nashi babu abin da ya faku ga Allah to ilimin da ake magana a nan kenan babu wanda ya kewaye abin da ke cikin mahaifa da ilimin ba Allah ba kaga ashe don sun bincika sun gane mace ne ko namiji ba wani abin mamaki ba ne to su isuwa kun ga bayyuwa to shi ya abin da hadisin ke nufi don haka da dama daga cikin matsaloli mukan kasa mu fahimci su sai mu ɗauki wancan mu buga da wannan mu ɗauki wannan mu buga da wancan haka ne kamar <laughs> misalin da na sawa bayarwa annabi ya ce da za a sanya ƙur'ani a cikin fata a jefa ya cikin wuta ba zai ƙone ba a ran da aka yi wutar kasuwa sai wani ya liƙo da gudu ya ce mini malam ƙur'ani yana can sun ƙone kuma ka karanta hadisi na ce to mi kake nufi a annabi ya yi ƙarya ya ce a ƙarya ce na faɗi ya ce a'a sai na ɗauka littafi na ce to ko kuma mai littafin ya karya na ce to ku zanka biyan abubuwa a hankali hadisin kaga baka san ma'anar shi ba annabi ya ce lau annal qur'ana ju'ila fi ihabil da za a sanya qur'ani a cikin al-ihab miya al-ihab fata wace irin fata wadda ba miya ba an fahimta shine an ka ce iza dubigal ihabu to ashe wadda ba a ji me ba ake nufi ko ko malaman lugda sun fa'idantar da haka babu shakka to iza dubigal ihabu faqat tahurat idan aka je mai fata ta tsalkaka idan aka je mai ta to idan ba a je mai ba fa mafhumul mukhalafa ko idan ba a je mai ta ba ba tsalkakakkiya bace to kana tsammanin annabi ce a rubuta qur'ani cikin najasa kaga ba ana nufin a rubuta haruffan qur'ani cikin fatar ba a alkur'ani Allah ya yi magana ya ce fakku raqaba miya raqaba wuya to amma miya ake nufi da wuyan bawa mutu ake nufi ko kaga ashe ana ambaton bangaren jiki amma ana nufin jikin duka to a wuta idan an jefa dan adam me ke shan azaba me ke shan kuna fata ka san da cewa ƙashi ko nama ba su jin kuna fata ke jin kuna ita ke da thermoreceptors shi yasa Allah madaukin sarki ce duk lokacin da fatar yan wuta ta kone za a sake musu ta don su su ji dadin dandana azaba ba a bari a ce na mai zafi ba fatan sake ta aka yi ita ke da thermoreceptors to fatar da ake nufi a nan ana nufin ɗan adam an kire shi da fata saboda ana magana azaba ne kuma fata ga jikin ɗan adam ita ke ɗanɗana azaba to da ƙur'ani za a sanya shi cikin mutum bi ma'ana ya haddace shi a je yinin kiyama a jefa shi cikin wuta ko laifin da ya yi ko an jefa shi bai kone ba kuma ko wannan wutar ta duniya ma ake nufi wuta ta lahira ake nufi amma saboda rashin sanin abin da hadisin ke ciki sai a yi mishi fassara ta bankaura an fahimci wannan don haka hadisin aisha yana da ma'ana shi ta daban kuma abin da suke na bincike bincike na da ma'ana ta daban Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu gaskiya